kuna ci gaba da sauraron wayannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa na Shak Malam Abba Kuka Dabu daga wannan tasha tamu mai albarka sannan muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko mai amfani da dukkanin wani abu da Malam ya faɗa a cikin wannan wa'azi. Madalla a ci gaba da sauraro lafiya. mu ya ce, To, ka yi tambaya. Da ya buɗi baki ya ce, Da ubanka da abubakar wa ya fi daraja gurin manzan Allah. Ka yi tambaya. Eh, da ya buɗi baki, nan ‘yan shi'a ne, nan ‘yan ahalar sunna ne, suna gurin da zaune. da ya budu baki ya ce allazi ta hu. ya ce haka yake sai ya sauka ya tafi ya ce ya yi kaba muhammasa sai ya tafi bayan ya tafi sai ya bidu ya kalli 'yan sanne suna murna 'yan shiya suna murna ya ce waya kowa yake murna ne ya ce ta amsan mu ya baiwa suka ce ta mu ma mu ya baiwa to ban gane kowa ya baku amsa wai <laughs> ba kwa ji abin da ya gaya min waye a daraja gurin manzon Allah ya ce wanda yarsa tana sa ya ce ai abubakar ita ce yar annabi take karkashinsa yar abubakar tana karkayin annaba ai abubakar yake nufi aka ce ba haka bane allali binta wuta ta ali yake nufi yar manzon Allah tana karkashinsa amsa ɗaya ba su kowanne ya ba su allali binta wuta ta wanda yarsa tana ƙarƙayinsa yi ya fi daraja gurin annabi waye a ah, ƴar manzan Allah tana ƙarƙayin Ali su yan hiya suka ce mu wannan muka duba muka gani yasa muke jin daɗi Ali ne ya fi wayannan yan ne suka ce a'a abubakar muke tunani saboda ƴar abubakar tana ƙarƙayin annabi ya tafi dai dai haka haka ya jiya ya tafi ya kyale su dole ya ba da amsa haka aka haƙura aka kasa gane wannan jinin manzan Allah ya sa irin wannan amsa ta faɗa to in kana ba da ilimi almajirinka wani naka ya zo da abin da baka sani ba saurare yi yau ga annabin Allah tsundu ya ce ya zo da ilimin da hi ba hi da hi to abin ba na fushi ba ne a dinga karɓar nasiya kuma duk wanda ya kama magana ta ilimi ka saurare da idan basira to yi ne wannan yake cewa wato yake cewa a hattu bi malam da faqala ahadtu bi malam tuhi na kewayo da abin da kai Allah bai sa ka kewayo da hi ba a dalatu na yi tsinkaye alama lam ta dala alayya abin da kai ba kai tsinkaye a kai ba mm. waje duka min saba'in bi naba'in yaki waje duka hakika yanzu nan da ka gani to ji duka na zo maka ne min saba'in da ƙasan bai bi sarbi ana karanta da sarbu ko da tarku kabila ce ta yaman an ambace su ne bi ismu jaddin lahum da sunan kakansu bi naba'in da ya labari na zo maka yaƙinin na sakankan cewa na zo maka da yi mm. inni wajatu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay inni wajatu imra'atun na samu wata mace sunanta tablikitu tamlikuhum tana mallaka su hiya malakatun lahum ita mai mulkin ismuha Kisu wa wutiyar min kulli shay'in duk wani abu da ka sani Allah ya bata ta bi ilayhi maluku wanda sarakuna za su bukatu min al'alati na kayayyaki wal iddati da abin tattali duk Allah ya bata mm. wala arshul azim wannan mata tana da gado mai girma shine saririn azimun. ɗuluhu tsawon gadon bilkisu samaniyata zira'an zira'i tamanin ne wa arduhu faɗin arba'una zira'an zira'i arba'in ne wartifa'ihi ɗaukakansa sama salasuna zira'an zira'i talatin ne mararuba mina zabi an masa fanti da zinari walbilati da azurfa mukallalan an masa ado biduri da diamond wal yakutu da yakutu al'ahamar ja wa zabar jadi da zabar jadi al'akarar kore wa zuma radi da zuma radi wa ƙawa'imuhu ƙafafun wannan gado min yaƙutul al'amar na yaƙutu ne ja wa zabar jadi al'akarari da jabar jadi kore wa zuma radi da zuma radi ta sabata abwabin yana da ƙohobi guda bakwai ala kullu babin babun mugallakun kowane ƙoba yana da ƙoba wanda aka kulle daga cikinsa ta wannan shine gadon wannan matan mun zo sujada ne a sai mun je gaba kaɗan sai mun je can gaba kaɗan Waje ta wa ha qaumaha yasjuduna li shamsi min dunila. amman da na same ta ita bilkisu ba bautan Allah suke ba Waje tuwa na same ta wa ha da mutananta yasjuduna li shamsi suna sujada ga rana su a gunsu rana suke bauta wahi ne Allah min dunillahi koma bayan Allah wa ya sa su wannan aiki wa zayyana lahum shaytanu amalahum fasadahum an sabili fahum la yahtadun wa zayyana lahum shaytanu shaydan ya kawata musu amalahum wannan aiki na sabauta wa rana fasadahum ya toye an sabili gaban ta barke na gaskiya ba hum su dinnan la ya taduna ba sihiriya ba duk mutumin da ya biyo hedan to hedan zai bar da shi in ba haka ba hedan ya ce ma rana ka bauta wa rana shedan ne ya sa su yana nuna musu ranan Allah ne sai ya bauta wa rana to mutum ya tara ba duk wani abu da kaga ana ruru ma ka kiyaye kanka shaidan yakan zo mutum ta sigar da baku sani ba ya dinga bada bayan Allah hmm. Allah ya zudu lillahi allazi yukhriju al-kaba fi samawati wa larabi wa ya'lamu ma na wa ma yulinu to sai annabi Sulaiman wannan maganar sa ce don ka gane wancan maganar huda ne wannan maganar annabi Sulaiman ne sai annabi Sulaiman ya ce ala to shin ma'anan na'am zudu lillahi ashe shin ba za su yi sujada ga Allah ba an da da ayi ba za su yi sujada gare Allah ba fazidan la aka ƙara la wawu da gamfi aka nutsar da nu'ara kama fi qaulihi la ya'lamu ahlul kitab shine allazi yukrijul kaba sarkin da yake saukar da ruwan sama kaba a ruwan sama min al-madari wannan ba ta da tsire fi samawati a sama wal da kasai wa ya alamu ma yakfuna sarkin da ya san abin da ya buya fi qulubi ma zukatan su wa ma nuna da abin da suke bayyana bayyanawa akan harin ahe ba za su yi sujada ga Allah ba yanzu shin sai su yi sujada ga wani Allah to yana nuna ki ne ga yin sujada ga wanda ba Allah ba to mun zo sujada ko to eh. na'am Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allahu akbar Allahu akbar Allahu ne sarki Allah la ilaha babu wani sarki abun bautawa da gaskiya Illa Allahu sai dai Allah rabbul arihi ne ubangijin al'arihi al'azim mai girma istisna bi fara magana ne na jumla sanahu musamil ala arihi rahman wanda ya taro al'ahin ubangiji fi muqabilatil arihi bilkis saboda daura da da na bilkis wa bainahuma baunin azim akwai girma mai girma mai nisa tsakani saboda al'arihin Allah da za ku dunkule saman bakwai da ƙasan bakwai ka jefa al'arin Allah kaman taro ne ka jefa yi a jeji ba za ka sami haka za su ɓace akan al'arishi to amma Allah shi ne mai girma don ita ma sama da ƙasa sun yi alfahari akan yadda Allah ya da girma sai Allah ya jefa su akan kursi kursi sai da aka neme su aka rasa kursi ma da alfahari aka jefa yi akan al'ari aka neme shi aka rasa al'ari ma da alfahari sai aka tura wani macijiya ta nade al'arin sau bakwai mujijiyar ma da ta alfahari ita ma tana tafiya sai ta je wani guri ta yi ga wani kogo da ta fita aka cayi ba kogo ba ne kwado ne ya wuto shan iska kika yi ga ta wannan hanci kika fita wannan kwado da ya alfahari sai ya koma cikin kogin sai wannan kogin ya cayi ne dace ne alfahari ba kai ba wannan kogin da ya alfahari sai wani mala'ika kansa ya gayi aka aske sai aka ce zai wanke kansa a wannan kogin da ya zuba ruwan a kansa rabin kan ya jika rabin kan bai jika ba ruwan ya kare shi ma wannan mala'ikan da ya yi alfahari sai wani mala'ika ya dauke ya tofa masa yawo a yawon zai halaka shi ma wanda ya tofa yawon zai tafi zai game da wani mala'ika ya dinga ganin abu kaman hazo kaman gajimare me wannan sai ya ce ni ne mala'ikan rahurahu kana gani na ya ce a ya ce wannan gidana ne guda ɗaya tsakaninka da kai ya fi tafiyan shekara dubu hamsin ba kai ne na ji ka alfahari daga halittun ubangiji ba ya eh ni ne ce to ba kai ba ni ba ni ne karami a halittun Allah Allah shi ne babba to saboda haka Allahu la ila, illa huwa rabbul aril azim shi ubangiji shi ne mai girma kala mm. sananzuru asadaqta am kunta min al-kazibin kala sulaiman lil huda huda sai annabi sulaiman ya ga ya huda huda zuru, yanzu dai zan saurara ka faɗi wannan magana ne dan kare kanka eh a sadaqata shin kai gaskiya fi ma akbarta na bi cikin abin da ka labarta mana am kunta min al-kazibina ko kuma kana daga cikin masu faɗan rayin gaskiya amina hazan nauyi daga wannan nauyi huwa ablagu shine kaiwa mutuka da ce an kunta kazabta fi suma dalahum al ma'i ya nuna musu gurin ruwa wasta karaja suka fidda ruwa wartawo kowa ya koyi wata wa aka yi alwala lu suka yi sallah suma kataba sulaimanu kitaba annabi sulaiman ya rubuta wasiqa suratu suransa min abdullah wazigan da ya rubuta waziga daga abdullahi bawan allah suleiman bin dawud ila bilkis malakatu saba'a bismillahir rahmanir rahim السلام على huda. Amma الهدى أما بعد فلا تعلوا علي ,suma da baka دبقه بالمس sannan ya buga wazikan tambari da almuski waka tamahu ya buga masa tambari ya linke bakin wazigan da almuski ya buga masa tambari bi katimihi da zomansa ya bayar ta amma malamai masu bincike sun yi bincike a nan me yasa annabi Sulaiman da ya ta rubuta wasiƙar da ya ta yi cewa yayi innahu ai qur'ani ya faɗa ko eh. innahu menene innahu hmm. min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga da bada addu'a cewa innahu min Sulaiman haka ya faɗa qur'ani ko hmm. to anan din ma da zai bada addu'ar ai cewa yayi min abdullahi Sulaiman bin Dawuda malamai suka ce to me dalilin da yi annabi Sulaiman ya sa sunansa a gaba sunan Allah a baya ko za ku kawo amsa <laughs> eh innahu min allahi ya kamata za a yi sannan bismillahir rahmanir rahim sannan a ce min indi abdullahi Sulaiman to innahu min Sulaimana ya aka yi sunansa ya riga sunan Allah so ake a fara faɗan sunan Allah sai a faɗi Suleimanu ba don komai ba Suleimanu ilimi ya gwada a nan saboda ƙur'ani ya ce fa fahamna ha Suleiman idan ta tayi kabura ce za ta zagi wasikar in sunan Allah ne da sunan Allah za ta fara amma mai sunan mai sunan za ta fara zaga an kare sunan Allah shine dalilin da sunan Allah yayi baya eh kabiri ne daga an kai masa wasikar zai fara zagi to in sunan Allah ne shi zai fara zaga sai Suleiman ya sa sunansa gaba a fara da yi a kare na Allah wannan kuma sai kuna bincike a littattafai <laughs> amma kana bincike ba za a gane ba ba wani rahin ladabi ne ko komai ba kuma har ga Allah an kai wasiƙan nan haka za a yi kafiri ka kai masa wasiƙa abin da ya fara gani zai zagi to saboda ya kare matsayin martaban alfarman sunan Allah ta sai ce innahu min sulaimana shi ya fara zagin sa an kare sunan Allah amma daga yan ce bismillah to wannan sunan za a zaga to yace bari mu yi dabara tunda kafira ce ba ta da addini fegance to bari mu tura sunan mu gaba mu kare sunan Allah sannan in ma wani hari ta kawo to ya tsaya kan sunan mu mun kare martaban sunan Allah ko da mai tambaya ya tambaye kuna fahimta ko <clears throat> ya zo daga bustanin hukara wani zatul qurra'u dan mutane hudu sun samu albarkan bismillahir rahmanir rahim alayhi sulaimanu ya samu albarkan bismillah bilkisu albarkan bismillah ya same ta huda hudan sulaimanu ta gamu da albarkan eh, bismillah huda hudan bilkisu ma albarkan bismillah ne ya same ta eh barin gaya muku sai ku tambaye ni ku ce ta ina albarkan ya same su annabi sulaimanu da ya tayi ya aika bismillah rahman rahim hmm. to albarkan bismillah ce ta same yi duk wannan tasarrafin mulkin da albarkan bismillah yake yi to ita huda hudan annabi sulaimanu ta ina albarkan bismillah ya same ta wa ya kai wasiƙan huda hudan bilkisu huda hudan Sulaimanu to ita huda hudan Bilkisu ta ina albarkan bismillah ya same ta ita ta karɓi wasiƙan ta kai wa sarkinta yi ya za ita huda hudan Bilkisu ka duba bincikenmu da baya yar aljanna ce ai yawwa baka ji yana cewa huda hudan yamani huda hudan Bilkisu yar aljanna ce me yasa ta rike takarda mai bismillah ita bilkisu ta yi na albarkan bismillah ya zai ta baka ga ta musulunta ai bismillah ne je mata bayan ta musulunta ta kuma ta auri annabin Allah ta albarkan bismillah ne ya shafe ta wannan ba za ku gani ba sai kun duba littafin da ake kira bustanul za ta nuzatul qurra'u anan za ku gani to kai ma albarkan bismillah ya shafe ka to za ka yi sarrafi da irin wannan harkoki ta kunji annabi sulaiman sai aika wannan eh yake cewa ga irin sigan wasiƙan nan yake cewa kaza kaza yadda muka gaya muku in zahabi bi kitabi haza. in zahabi kitabi haza fa alqi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un to sai annabi sulaiman yace in zahab kitabi bi kitabi haza da wannan wasiƙa na eh fa alqi bai ce bi risalati haza ba bi kitabi haza qur'ani ne kurin gaba ɗayansa ya bismillahir rahmanir rahim duk littafin duniya yana cikin sa ba za a ce risala ba bi kitabi haza ka tafi da wannan littafin saboda mu gaya muku ma'anan komai wasiƙa ce ai bai ce idza bi bi risalati hadhihi ba a'a ba wasiƙa ba ce ita bismillah duk wani abu da ake nema na musulunci da addini yana cikin ta to bi kitabi haza tafi da wannan littafi namu mai daraja idan kin je gunza fa alqihi ilaihim ki hadar musu ai bi birqizu ki hadar wa bilqis wa qawmu da mutanan summa tawalla anu in sarabi ki juya an da zuwa ban kariwa ki tsaya inda suka yi magana za ki ji fanzur ki saurari ma za yarji una me za su mayar miki an yuridu da milan jawabi me za su mayar miki na'am fa ha, huda hudan annabi sulaiman ya karba wa ta ya zo da ya tawa haula ha jun da ha, a gefen daga sojojinta wa ƙafi hajariya ya jefa mata a ha, wato cinyanta ko a ƙirjinta. eh saboda ita bilkisu akwai abin da ya zo ba mu sani ba wannan tafsirin ya kawo muku ko bai kawo don ita bilkisu tana da mayaka mayaka ya kusan mutum dubu tamanin ƙuda wannan bai zai fice ta gabanta ba ƙuda bai zai yi ta wundan bilkisu ba saboda tsananin tsoro saboda tsananin kariya da ake mata to amma Allah cikin sa yau ga wannan wasiƙa an jefa mata a kirjinta shi kenan aka jefa tana buɗe ido sai ga wasiƙa fi hajar ya fada mara adu irja yayin da ta ga takarda ya faɗa a kirjinta sai ta kama tsama wa qara'at ta tawali tawari wa kaufa saboda tsoro suma wa qaba alama biya sai ta tsaya ga abin da ke cikin sun makalar take cewa uhm, qalat ya ayyuhal malau wani ya ulqiya ilayya kitabun karim kaji ba albarkan ya shafe ta fa yau ba kwa gani da wazikan ya fada kirjinta bari ku ji usulubi na sirrin da yake jikin ta ce ya ayyuhal malau ya jama'a na raddaddadda jama'a suka zo ta ce inni ya ulqiya ilayya an jefa min bi kitabin karim littafi mai karamci ba ta ce waziga ba ita ma albarkan har ya tafi ta ce an jefa min bi kitabin karim littafi ne babba ya zo mai yadda ran Suleiman ya ce littafi ita ma sai ta ce littafi ta ce an jefa yi wani malau ni ya ulike ilayya an jefa min bi kitabin karim ga littafi nan mai girma ya zo gare ni hmm. innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to zan nan tace maka tumin da tambari innahu wannan takarda da ya zo min min sulaimana ya zo ne daga annabi sulaimanu wa innahu marmumun an hada da bismillahir rahmanir rahim ya zo daga sarki Allah arrahmani mai kyauta a duniya mai jin kai a lahira hmm. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimi a cikin wasiƙan kuma ga abin da aka rubuta innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu kada ku yi dagawa gare ni atuni ku zo musulmi na kuna masu miƙa wuya ba ku zo guna kuna masu miƙa wuya kuna musulmi mm-hmm. qalat ya ayyuhal malau wabtuni fi amri daga nan kaji sarauniya mai hankali da ta tara mutanen ta saboda miliyan ɗaya mayaƙa fa a lokacin aka ce yaman an ce bilkisu an ƙure eh, in dai yaƙi ne ba wani annabin allah ba kowane irin sarki ne sai ta ga bayan to amma yadda aka sa tsaro haka an sa masu tsaro sama da mutum dubu sha biyu ga wasiƙa ya fada ƙirjinta ba ta gani ba ta san daga Allah ne sai ta ce ya aihuwal malau ya ku jama'a na sai ta ce da su gaba ɗaya mutanen suka kalle ta ya ce ya aihuwal malau ni ku bani fatawa ina zo ku mun nuni a gare ni fi amri daga cikin wani lamari namu na'am ma kuntu qad atalamran hatta tashhadu ma kunta da can ban kasance kadiyatu amran bana zartar da wani lamari ai kadiyatu bana hukunta yanke wani lamari hata ta shahadu ni ta hararu ne sai kun halarce ni idan kun halarce ni na baku shawara sannan zan zartar da lamari to yanzu menene shawara akan wannan wasiƙa da aka kawo mana qalu la nulu wa ulu basin shadid mm. wal amru ma za ta muri qalu gaba daya manyan fadawa da wazirawa da manyan sarakuna da kwamandori da jagorori da shugabanni gaba ɗaya suka taru a gaban bilkisu suka ce da ita na hana ulu kuwacin kin san dai mu ma ƙarfi ne suka ce ƙarfi wannan Allah ya ba mu ba na jiki ba makamai da kayan yaƙi yauwa duk lokacin da aka ce ƙarfi ai ba na jiki ba ai na kayan yaƙi ne ko ko kuma da qur'ani ba ya faɗa ba Allah yana faɗa a cikin alƙur'ani mai wa idulakum wa idulahum masabatun min quwwatin wa min hmm. ribadil khayl turhibuna turhibuna bihi adu wallahi wa kun. kaji qur'ani ya faɗa ba wa idulakum masabatun min quwwatin na ƙarfi ba na jiki ba eh a ɗauki kibiya a harba to yana daga quwwati in an ce wani yana da ƙarfi to yayi shiri <clears throat> Shi ne ma'ana kenan to ne suka ce ulu kuwacin muna da makamai akwai barandami akwai kasausawa akwai mayi akwai kibau ga garkuwa ga abin hawa ga takuba na kiran kasan yaman dama yaman ɗan ake kira takobi ga yajini na bai suka ce ulu kuwacin muna da kayan yaƙi muna da shiri ba wani abu da za mu ji tsoro abin da zai gaya mata kenan ne ma'anan ulu kuwacin wa uru ba'azin shadida mu kuma jarumai ne wajen yaki shine ba'azin shadida akwai kau da mazaje akwai kariya akwai kare garkuwa da iya rike kasausawa da ba wa takobi haƙinsa shine fassarar ulu ba'asin shadida eh muna ba takobi haƙinsa ana ajiye inda ya kamata yanzu za ga suna sauke kawo kan mutane sadaukai ne tana da su ya fi dubu tamanin su in ba yakin ma a cikin ɓacin rai suke farin cikin su ga sun gansu a fagen daga su an sai mutuwar an biya me ya kamata a kurin ko a rayu ko a mutu in sun tsaya din nan da ka kalli wani mutumin ko bai gaya ma ba ka san mutuwan ne hi kan zama ka kalle hi mutuwa ne to irin wannan ta yi tanadi kamar dubu tamanin shine suka ce ulu basin shadid ashabu shiddatin fil harbi masu nuna tsanani ne wajen yaƙi amma suka ce wallamur ilai wallamur ilai ba abin da za mu ce lamar yana hannun kin ce in ce mu je mu yaƙe shi mu je mu yaƙe mu ne ba mu da magana gaba ɗaya da ƙarfin namu da shirin namu wal lamar ke. lamarin yana hannunki eh abin da kika duba shine hmm. fanzuri ma za ta muri fanzuri ba ma komai mu ne muna sauraro ma za ta na da me zaki umarce mu idan kin ce maza mai ga kayan yaƙi dare ma yayi nisa idan kin ce mu je mu kama yi yanzu za mu fita suka ce ma za ta amuru ni muna sauraro sai sauraron ki kurin abin da kika ce shi ne to mutane sun gama magana yanzu sarauniya za ta fara magana sai kuma yi da hankali ku ji na'am qalatin al muluka idza dakalu qaryatan amsaduha wa ta izzata ahliha azilla hmm. wa kadhalika yaf'alu to kace yayi sarki eh duk mutanen nan duk yawan nan nazo sun fi miliyan daya wallahi ba sa kallon abin da take kallo saka zigata ga makami ga kayan aiki ga rahin tsoro ga jarumta ga dauriya ga gwaninta da kwarewa da iya yaƙi ga kariya ga ba wa sarki faranta masa rai duk aka kawo abin da dai yaƙin ne da suka gama gaba ɗaya shi kuma sai numfasa yi ne sa duk inda ba sarake zake yin shiru sai ka jana numfasawa zaki tunani yake numfahin nasa ya fi naku Eh, da ta yi ajiyar zuciya ta ɗaga murya bilkisu sai ta ce da su kalat a nan da za ka gane ɗace mace sai ta ce inna lamaruka ba cewa inna da mulki ba inna lamaruka su sarakuna inna lamaruka ta kawo harafin tawakili ta ce haƙiƙa sarakuna amma tana nufin suleimanin ne za da kalokar yata wannan sarki in ya gagari gari ibsaduwa zai yi barna ku daina ganin kuna da ƙarfi da ƙura wannan sarkin in dai ya fito ya zo gari ibsaduwa zai yi barna abin da ni Allah ya nuna mu bi takaribi zai rusa gari waje alu a izzata aliya azilla manyan mutanen garin ni kenan kanta take nuna ba masu daraja azilla za su zama ba da daraja in dai ya zo garin nan masu daraja nan duk za a daure su a igiya hmm. kuma ni nake gaya muku wa kazalika ya faru na haka yake aikatawa ba gaya mata aka ya aikata ba amma Allah ya mata ta haka yake yi eh mursalul kitab wanda ya aiko littafin nan shine aikinsa. sa hmm. wa inni mursilatu ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bi bayarjul mursalun sai ta ce amma duk da haka sai bari mu gwada ta hanyar hikimomi wanda za mu gane cewa basara ke ne mai son duniya ko annabin Allah ne wanda yake so abu Allah amma sai mun jarraba shi sai ta ce wa inni hadiyatun ni dinnan in ji ta mursalatu ilayhi hadiyatun bari mu dauki kuɗi mu aika masa fa naziratu mu saurara bima yarjul mursaluna wa'annan masunjoji nan idan sun tafi da kuɗin da me za su dawo bari mu fara gwada shi da kuɗi ka ji fa to ku kiyaye kanku kowane mutum da kuɗi ake gwada shi in ya karba ya halaka in dai an fara ka